Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata tara ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a ƙasar Sudan ta kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ya kamata su gaggauta ganin sun ɗauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da ƙungiyar raya yankin gafashin Afirka ta cimma a ranar Juma'a. kwamitin yaƙi da cin zarafi da ƙuntatawa ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta akan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu 'yan ƙasar burundi suna fuskantar ƙwace lasisinsu na gudanar da aikinsu na lauya kana mutane da yawa ne suka mutu wasu dama suka samu rauni daban-daban lokacin da jami'an tsaron ƙasar habasha suka buɗe ma wasu zanga-zanga wuta na nuna ƙin jinin gwamnati To kanun labaran kenan. Gwamnatin Najeriya ta sake sabunta ƙudurinta na binciken wato almundahanar jiya da yau To idan aka kare wasu fa? an tabka. Idan suka hana a yi bincike wannan tabbas za su rasa mutuncin da suke da shi a fuskan al'umma. Ina tabbatar maka shi kansa soyayya da ake Buhari za ta ragu. Don haka ya bari a yi bincike yadda ya kamata. To Allah shi kyauta za kuma a ji ƙarin haske kan kurarin wato shugaban wani ɓangaren Boko Haram Abubakar Shekau. kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya idan wato inda a yau za a ji ci gaba da taɓo takaddamar siyasar jihar zamfara amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a kasar sudan ta kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a kasar ya kamata su gaggauta ganin sun ɗauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da kungiyar raya yankin gabashin afirka ta cimma ranar juma'a domin ganin an samar da zaman lafiya a ɗaukacin kasar suka ce tilas ne gwamnatin kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan da take bukata domin gudanar da ayyukanta domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana a kasar ta sudan ta kudu Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutane da suke wannan kiran ko sun haɗa da Farfesa Jacob Kohl, wanda yake shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin kasar wato Juba. Ya ce wannan yunkuri na kungiyar abin marawa baya ne musamman ma na ganin cewa za ta aiko da sojojinta a ƙasar domin tabbatar da samar da zaman lafiya a Sudan ta kudu. Kohl ya ce kar alkawarin ya zamo na fatar baki kawai amma ya zamo a aikace. ya ce muddin ba a gaggauta ɗaukar matakin da ya dace ba to duk wata yarjejeniyar da aka ci fa zai zamo shirme ne shehin malami ya ce abu mafi muhimmanci shine a tabbatar da an kaddamar da wannan kudirin yanzu yanzu nan musamman ma a tabbatar cewa shugabannin hafsoshin kasashen kungiyar tarayya kasashen gabashin afirka sun gana da takwaransu na kasar ta sudan ta kudu akan yadda za su gudanar da wannan aiki musamman akan abin da ya shafi gudunmawar kuɗi da kuma sauran ayyuka kwamitin yaƙi da cin zarafi da ƙuntatawa na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa a kan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu 'yan ƙasar burundi suna fuskantar ɓaci lasisinsu na gudanar da aikin lauya domin kawai sun baiwa kwamitin bayanai a cikin wata sanarwar da kwamitin ya fitar jiya litini ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta burundi da ta bada da tabbacin cewa ba wani lauya da zai fuskanci a domin kawai ya baiwa kwamitin haɗin kan da yake bukata kwamitin ya ce dole lauyoyin wato ya ce lauyoyin da wannan abu ya shafa sun hada da amel niyongere lambert nigarura gudone bashir shize sai kuma vital nishimana wato waɗannan dai su ne suka taimaka ma rahoton da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasar ta burundi da kwamitin na majalisar ɗinkin duniya suka samu na tattara bayanai na ƙuntatawa jama'a da aka yi a ƙasar biyo bayan wannan gudunmuwar da suka bayar ne sai babban mai gabatar da ƙara na ƙasar ya buƙaci shugaban lauyoyin ƙasar da ya hana su damar ci gaba da gudanar da ayyukansu na lauyoyi masu zaman kansu tare kuma da masu ƙazafin aikata wasu munanan ayyuka ciki ko har da yunkurin juyin mulki haka kuma a ranar da aka ɗau waɗannan matakan a kan waɗannan lauyi ne kwatsan kuma sai ga gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta ci gaba da zaman tattaunawa da kwamitin ba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mutane da yawa ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni iri daban-daban lokacin da jami'an tsaron kasar habasha suka buɗe wa wasu masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati wuta a cikin ƙarshen satin da ta gabata kamar yadda jam'iyyar adawa ta ruwaito ita da kungiyar kare haƙƙin bil'adama kungiyar amnesty international ta ce akalla mutane 97 ne suka mutu lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zanga a yankin gundumar oromia da ke yankin na amhara a oromia wasu jami'an biyu ne da ke cikin jam'iyyar oroma federalistic congress sun ce mutane sama da 30 ne aka kashe a ranar asabar da lahadi mataimakin shugaban jam'iyyar mulatu gemuchu ya shaida wa murya amurka cewa waɗannan mutanen da suka mutu sun bazu ne zuwa birane goma sha biyu da ke faɗin ƙasar ɗaya daga cikin biranen da wannan abu ya fi shafa ko shine bahir dar da ke yankin babban birnin amhara wannan yasa tilas jam'iyyar adawa ta ta semayawi dakatar da taron da ta shirya za ta gudanar ta ce dalilin ta ko shine rashin amincewar da gwamnati ba ta yi ba na ganin ta gudanar da wannan taro da ta yi aniyar yi sai kuma ana sa ran masu zanga-zanga su taru a ranar lahadi domin su nuna goyon bayan su ga masu zanga-zanga kana su nemi damar ganin an tattauna batutuwan kananan hukumomi shaidun ganin da ido dai sun tabbatar wa murya amurka cewa jami'an tsaro sun halbi mutane cikin taro haka na zikau ƙungiyar amnesty ta ce nan take mutane talatin suka riga mu gidan gaskiya sai dai mai magana da yawon yankin gundumar gwamnatin amhara ta lahum ya ce mutane bakwai ne don haka gwamnati ce ke da alhakin kare kasar ta da ganin an bi doka sau da kafa wani ban mai karfin gaske da ya tashi a harabar asibitin da ke kudu maso yammacin birnin keta na kasar pakistan jiya litini ya yi dalilin mutuwar mutanen da yawansu ya haura 60 kana wasu da yawansu ya kai 160 suka samu rauni daban-daban kamar yadda waɗanda suka ga wannan al'amarin da kuma jami'an tsaro suka faɗa. jami'an asibiti suka ce mutane da dama da suka samu rauni yanzu haka suna cikin mawuyacin hali kana akwai fargabar cewa adadin mutanen da suka mutu na iya karuwa. kuma yawancin waɗanda suka mutu ɗin lauyoyi ne wannan abin da ya yi dalilin mutuwar waɗannan mutanen dai ya faru ne jim kaɗan bayan da lauyoyi masu yawa suka taru a harabar asibitin na keta domin gudanar da zanga-zanga akan mutuwar shugaban kungiyar ta lauyoyi wanda wasu da ba a san ko suwaye ba suka hanbe shi To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan kuncin rayuwa wanda akan alakanta da satar da wasu kusoshin gwamnati ke yi a wannan kasar da ta samu kuɗi tsababa daga arzikin man fetur. gwamnati mai ci ta sake sabunta kudurinta na bin kadin kudaden da suka ɓace a baya da ma yanzu kuma har an shiga tsokaci ga wakilin a fadar shugaban najeriya umar faruk musa da bayani fadar gwamnatin tarayyar najeriya da shugaba muhammadu buhari ke jagoranci ta yanke shawarar cewa za ta gudanar da cikakken bincike akan matsalar badakalar kasafin kuɗi da ta daibaibaye majalisar najeriya kuma za a fara binciken nan ne ya taɓo gwamnatocin baya wato gwamnatin goodluck ebelo jonathan da gwamnatin olusegun obasanjo da gwamnatin umar musa azuwa marigayi da zumar cewa 'yan majalisun da suka tafka wannan irin badakalar a baya su ma an gurfanar da su a gaban kuliya bayan an gudanar da cikakken bincike ministan shari'a kuma babban yau na najeriya abubakar malami shine yake bayyana haka a tattaunawa da ya da manema labaru inda yake cewa gudanar da wannan binciken shine da muhimmancin gaske domin tabbatar da an kwato dukiyoyin jama'a da waɗansu na baya suka sata. To ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi alwashin gudanar da wannan binciken tare da ita kanta bangaren majalisar zartawa da yake jagoranci na tuntuɓe Farfesa Almustafa Usuji ƙwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa ko yana ganin cewa wannan aiki zai iya yin tasirin da ake bukata sai ya ce. Ba shakka ita gwamnati tana da hurumi da za ta iya yin bincike daga sashinta ita kanta majalisa tunda yanzu ka duba su majalisar ma wajen mutane sun fito sun ce a bincika shi kanshi shi shugaba kakakin majalisa bai ce ka a bincika ba ai ya ce cewa ne a bari majalisar ta dawo sannan kwamitinta na na tsawatarwa 'yan majalisa ya bincike akan abin da ake zargi to in ka duba a tarihin majalisar nan duk wani wanda aka cire shi ma shugaban majalisa daga majalisar ne husumiyar take tasowa a cire shi don haka bai hana ita gwamnatin zartarwa ta bincike ga mutanen da suka zamanto suna da hannu a cikin nata gwamnatin zartarwa ita kuma majalisa ita ma ta yi bincike daga su waye da waye suke da hannu domin in aka yi binciken bangare biyu zai iya zamanto cewa kila za a samu adalci shi dan majalisa da eh, eh, ya zamanto ya samu adalci ga yan uwan shi yan majalisa da suke binciken shi kuma ita kanta gwamnatin tarayya dan in ya zamanto mutum ya hada baki da wani dan yayo a ringizo shi ma ta gabatar da shi gaban kuli an ban manta ba ai da farko da aka taso da yan majalisa suka fito suka ce an yi badakala a kasafin kuɗin da aka kawo musu ai mun ga an cire shi babban darakta na ofishin kasafin kuɗin sannan aka cire aka zamanto wasu daraktoci ko ko manyan ofisoshi kusan 22 an an musu ah, canjin wajen aiki farfesa almustafa usuju kenan kwararre kan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa a tattauna da na da shi a abuja a waje ɗaya ibrahim wala ɗaya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin haɗin kai na yaƙi da cin hanci da rashawa da suke shirya ɗaukar mataki akan ƙalubalantar gwamnati akan wannan badakalar ta kasafin kuɗi ya bayyana min cewa wannan mataki da gwamnatin tarayya za ta ɗauka ba zai hana su yanke hukunci akan matakan tilasta a yi abin da ke daidai da za su ɗauka kwanan nan ba. Yanzu ga jarabawa. Jarabawa ita ce Buhari ya bari a yi bincike ko ɗan cikin gidansa ne aka samu. Ba ma a ce wani mai rike da mukami ta bangaren gwamnati ko majalisa ba kowane ne a tozarta kuma ina so in tabbatar ma 'yan Najeriya su gane wani abu tabbas tun da ka gama daga majalisa yanzu wa'yadda suke kansu a haɗe suka yi gwagwarmaya suka samu kujeru na cikin gidan majalisa su kansu yanzu sun dare kasancewa korafe-korafe ne ya kai wani mizani wadda ta zo ga fallasa don haka dama ce da ake da shi yanzu daga bangaren shugaban kasa shi kansa tunda yana da kishi shi kadai sannan mu ma kungiyoyi tunda muna da kishin a haka din za mu tsaya mu tabbatar da mun ingiza duk wanda zai bincike ya bincike yake amma kuna da tabbacin cewa daga fadar gwamnati za a iya wannan cikakken binciken idan 'yan barandansa 'yan kanzagin fadar gwamnati suna da hannu a wannan badakalar da ake zargin an tafka idan suka hana a yi bincike wannan tabbas za su rasa mutuncin da suke da shi a fuskan al'umma ina tabbatar maka shi kansa soyayya da ake buhari za ta ragu don haka ya bari a yi bincike yadda ya kamata in ya kare wani ina tabbatar maka yana kare mutum daya mutum dubu in ba miliyan ba za su guje masa wannan ya sani ibrahim wala kenan ɗaya ga cikin mambobin kungiyoyin haɗin kai na yaƙi da cin hanci da rashawa a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to allah ya kuma gaida umar har yanzu dai muna abuja ɗin inda sabuwar takaddamar cikin ƙungiyar boko haram ke ci gaba da ɗauki hankalin jama'a musamman ma sabon bidiyon abubakar shekau kamar dai yadda za a ji wannan rahoton da nasir adamu ilhikaya ya aiko mana Faifin bidiyon na tsawon minti 24 kamar yadda kafafen labarun Najeriya suka samu ya nuna wani mutum fuskar rufe da wasu masu rike da makamai sun yi masa zobe. Daga bisani Abubakar Shekau ya bayyana a faifan da nuna har yanzu shine shugaban kungiyar ta Boko Haram da nuna wanda kungiyar Daesh wato ISIS ta nada Abu Musa wa Barnabi ba su amince da shi ba. Bayanan da sun yi kama da bayanan da Shekau ya faifan sauti da ya fitar makon jiya da nuna yana raye ko manufarsa ta saba da tsarin albarnabi. Kungiyar dai da tun farko ta yi mubaya ga 'yan Daesh da suka yi kirarin kafa daular musulunci da kamfatar sashen Iraki da sham a matsayin kasasu ta sanar da nada sabon shugaban boko haram abu mus'ab albarnabi wanda shekaru bayyana da cewa kafuri ne ta dai masu sharhi suka ce wannan alama ce ta nuna kungiyar ta boko haram ta rabe gida biyu da kuma tasirin ta yanzu ya riga ya dakushe wa ma'a zalika nahnu kada arsalna ilaikum risalat kathira thamaniya risalat nursiluha ilaikum shekaru wanda yace tamkar an yaudare shi ne don bayan aika kimanin wasiku takwas ga yan ISIS sai kawai ce suka ji shugaban ISIS din Abubakar al-Baghdadi ya naɗa albarnabi a matsayin shugaban boko haram faifan ya nuna barazanar shekau ga shugaba buhari da babban hafsan rundunar ƙasa tukur yusuf bara ta yi da mukaddashin kakakin rundunar sojin kanar sani usman kuka sheka da nuna yakin boko haram yanzu ma suka fara dr sadiq abba na jami'ar abuja ya duba wannan sabon yanayi da boko haram suka bullo da shi in an yi sa'a a najeriya ba zai karfafa boko haram ba a'a zai kashe musu gwiwa ne gaskiyan abun ya nuna cewa akwai boko haram ba tsintsiya daya kuma da ke daya ne akwai fitina tsakanin tsakaninsu. To a gaida El Hikaya za a ji cikakken wannan rahoton a shirinmu na hantsi yanzu kam bari mu koma gefe guda Aliyu musafan Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Waɗanda suka kama suka tsare. Na farko ba hukumar tsaro ta jihar zafara ta kama su ba. Na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a Abuja ba ta ba da sanarwa ba. na cewa ga laifin da suka yi. Ba a dai gaya musu laifin da suka yi ba su an gaya musu Idan ita kanta ba so take ta shafa wa shugaban kasa jiran Muhammadu Buhari kashin kaji ba. Ta san ga dokoki kasa ba ta da iko don mutum da je taron shugaban kasa ba ta kama shi. Jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC sanin ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. wasu zamfara sun ce anya ashe sulhu da aka ce an yi tsakanin gwamna abdulaziz da na jihar tasu da 'yan majalisar wannan jihar din da gaske ne ko ma inda gaske ne ya kamata a yi shi sunana manner haidara kaura shugaban majalisar matasa arewa ta ƙasa reshen jihar zamfara yanzu a halin yanzu mu ba mu yadda da wannan sasantawa da ake yi tsakanin 'yan majalisa da gwamna ba domin sun bayanin laifukan da ya yi sun yi shi a bayani mun ji bayanan su a rediyo daga spika har sauran 'yan majalisa sannan sun yi shi a rubuce mun gan shi kuma tun da aka fara mulkin nan shekara ɗaya zuwa biyar ana aiwatar da wa'annan laifuka to idan ana maganar tawa shin kenan laifukan da suka faɗa ya yi ƙarya suke yi kenan yanzu abin da muke so tun da an lissafa wa'annan laifuka an tace su abin da muke so kawai a aiwatar da abin da doka ta ƙasa ta bara ko duk wanda ya taka wata doka akwai tsari na hukunci wanda doka ta ƙasa ta ce a masa wannan zai zama darasi ga masu zuwa muna son 'yan majalisa su tuna amana ce muka ba su wakilcinmu da suke yi don haka su ji tsoron Allah su aiwatar da abu idan ba su yi wannan ba mu kuma a shirye muke mu je kotu domin mu kalubalance su kotu za ta sa su dole su yi abin da doka ta kasa ta ce yi. To duk da cewa kamar akwai alamar kura ta dan so lafawa a takaddama da ake tsakanin gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da 'yan majalisar dokokin jihar tashi abinda har yasa aka jefa wasu su musamman shugabanninsu a gidan yari kwanakin baya bayan da aka ce wai su 'yan majalisar sun je sun keɓance suna kwalle-kwallen neman su tsige gwamna ɗin wasu zamfara da suke kallafa su suna ganin wainar da ake tuwa a wannan jiha din musamman a nan cikin gusau sun ce har yanzu tana nan ƙasa tana dabo to amma mu a kashin nan na biyu na muharar da muka fara a makon jiya a tsakanin gogaggen dan siyasa na jiha ta zamfara sanata sa'idu muhammad dan sadau da kuma kusa jam'iyyar apc mai mulkin jihar alhaji sani gwamna za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon jiya din inda muke tambayar shi sani gwamna din me yasa ake son aje a janyo 'yan sandan da ba ma 'yan sandan yau da kullum ba ne na 'yan leƙen asirin ƙasa ne wato sss ana sa a jefa su cikin wannan tarzoma ta siyasa. To ai wannan kaga ba tun da ni ba jami'in tsaro nake ba ba ni iya yin gano abin da ya jawo su illa kamar yadda nace maka wa'annan mutane jagorori ne na al'umma a jihar zamfara kuma mutane ne wa'anda yake shugaban kasa zai zo a wannan jiha suka furta cewa ba za su je wajen tarbon shi ba mm, kaga mu ba kuma su ba mu a rubuce ba ko kuma su gaya mu cewa ga wani dalilin sanata sa'ido ya kake ganin cusa ma'aikatan tsaro cikin harkar siyasa irin wannan ta zamfara a ina ganin maganar da shi alai sani ke yi bai masa abin da ake cin aikin jami'an tsaro ba na hukumar tsaro masu leƙen asiri na ƙasa aikin su shine a ƙarƙashin ƙasa su rika bincike su gano wane ne ke neman ya ƙasa zagon ƙasa wane ne ke neman ya ƙulla wani abu wanda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma to da abubuwa da su irin waɗannan al'amura to idan suka samu sai su sanar da hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sanda da tsarin dokoki na ƙasa ita ce da ikon ta je ta kamo mutane idan ta kamo mutane kuma ta sanar da su cewa a wuri kaza ranar kaza kun yi mutum kun kulla kaza kun kulla kaza kun kulla kaza wanda mu a gadin yana iya kawo tashin hankali a cikin kasar nan wani ce shi da sa muka kama ku domin muka ganin za ku yi zaman kasa a sanar da su a sarari yan sanda kuma sanar da duniya akan ga dalilin ga abin su da dalilin sa kama su amma iya yanzu nake magana da kai waɗanda suka kama su suka tsare na farko ba hukumar tsaro ta jihar zafara ta kama su ba na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a abuja ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi wanda shi ne sa aka kama saboda haka magan da alhaji sani ke faɗi ba a dai gaya maka ne yadda suka ba su an gaya musu ai su an gaya musu ko ka tambaye wani daga cikin yan majalisa ya tabbatar maka da cewa ba a gaya mai ba a gaya musu ne da suka ba kuma bincike bincike suna yin bincike so n'o ka ji an ce hukumar tsaro ta yasa ta kama mutum ta bincike shi alai sani saurare shi eh, eh, ba shi dama ya tambaye mu ji alai ido wannan magana da yake faɗi ba su ƴan majalisa ba abin a gaya masu kenan ba yana faɗi ne kuro amma gaske magana kamar da na gaya maka na yi magana kakakin majalisar dokoki ta jihar zamfara wannan ba shi ne abin da aka gaya musu domin me aka gaya musu ne me aka gaya musu a lasa ido maganar kuma ya wata abin da aka gaya musu a san ba ta da ikon ta san da gaya musu ta kama mutum don bai je tarbar shugaban kasa ba ta da wannan iko saboda kuma ba zai yiwu ta san ba ta da iko idan ita kanta ba so take ta shafa ma shugaban kasa jiyar muhammadu buhari kashin kaji ba ta san ga dokokin kasa ba ta da iko don mutum bai je tarbar shugaban kasa ba ta kama shi saboda idan har ta kama shi sai ka wani abin da an kike musu to ga dalilin da sa an ka tsare su Eh, eh, Santa Sa'idu me aka ce me aka faɗa musu ne a bisa dalili ko hujjar tsare su? Yawwa ka faɗa abin da sun ka gaya maka. Ai shi na gaya maka na magana da kakakin ba majalisa kamar yadda ka sani kafafen watsa labaru da yawa sun yi kokarin su magana da kakakin sa jihar Zamfara sun yi ƙoƙarin su magana da waɗanda aka tsare amma saboda an tsare su an ba su alkawari sun yi rubuta a rubuce cewa abubuwan da aka tattauna da su da irin amsoshin da suka bayar idan sun fito ba za su magana da 'yan jarida ba wannan shi babban dalilin da ya sa su kansu ba su yi magana da kowa ba domin ba sa son su kare alkawari saboda haka idan wani ya yi magana da kai kuma wanda sun hada ya an su kai magana da kai in ba su magana da kowa ka ce sun yi magana da kai kai sanata sa ido dan sadauka kakin majalisar na jihar zamfara ya yi magana da kai to ya an kai ya yi magana da kai kuma bai ya yi alkawari kuma bai magana da kowa ai ni ba kafofin watsa labarai ba ne abin da ya faru alƙawarin da suka yi a saurara ma da ba magana hayaniya ba ce alƙawari suka yi za su yi magana kafafen watsa labarai ba sa'idu dan sadau ba kafafen watsa labarai ba ce kuma shi yasa sa'idu dan sadau ba zai ga ba an kace kai ka abin da suka faɗa maka dalilin da yasa an ka tsare su ni na ce ba ba bai daraja gwamna yasa an ka tsare su ba kuma alaƙar su da bai daraja gwamna ba ya tasa an ka tsare su ba sai ka ce a'a ga abin da sun ka faɗa maka duniya ta ai abin da ka ce abin da ka ce ai ni kaina ban ce gwamnati ya sa aka kama su ba ni kana mace hmm. wacce aka aka masu amma ka ce saboda zai tarar shugaban kasa ba wannan ita ce magana Allah sani eh kasa eh, waɗanda suka ce idan mutum bai je shugaban shugaban kasa ba a kan da ke gaya maka in mutum in mutum in mutum ba ne ko kuma yana da wata lalura amma ba baka ba ka zama kana kakakin majalisa ko jagoran majalisa ka hurta cewa ba za ka je turbin shugaban kasa ba amma yanzu alhaji sani eh, ina zuwa alhaji sani kana nufin yanzu ina idan gwamnati ta shiga cikin wata lokal government wani yanki wani kauye idan hakimin ko sarkin ko chairman na wannan lokal government bai zo tarbansa ba sai a ji a kama shi laifi ne idan bai je idan bai je tarbon shi ba bisa ga wani dalili don haka akwai kana magana kamar akwai idan ya hurta cewa idan ya hurta cewa shi Eh, eh, eh, emia ne ko kuma shugaban kamun hukumar mulki ne shi ba zai je tarban gwamna ba to kaga dole a bincike shi a ce akwai wani dalili kenan to to bari eh, bari eh, bari mu shiga cikin wasu ina ina zuwa Allah sani mu shiga cikin wasu daga cikin abubuwan da su eh, majalisar dokokin suka zargi goma da shi wanda ya sa mutane suke zaton cewa sun zai harama za su tsige shi mu fara da abin da shi manir gidan jaji shi shugaban kwamitin watsa labarai ce na farko yace suna zargin gwamnati da almubazaranci na biliyoyin kuɗaɗe barkatai daga cikin gwamnati daga cikinsu akwai eh, naira miliyan goma sha ɗaya da gwamnatin tarayya ta bayar na eh, a tsamu jihohi daga cikin matsalolin da suke ciki akwai kuma naira biliyan ɗaya na kuɗin bashi na manoma ko na ayyukan gona mu fara da wa'annan eh, ya za ka kare gwamna daga wannan zargi to kamar yadda ka sani je magana bashin gona har yanzu babu babu naira guda wadda ta shigo cikin aljihun gwamnatin jihar zamfara na bashin ba a karbo ba kuma wannan tallafi ba karbo ba to na gwamnatin tarayya ba wannan kuma da suke magana wannan tallafi da suke magana wanda mai daraja gwamna an so saboda biyan albashi da sauran wasu abubuwa waɗanda sun ka shahi na jihar zamfara alhamdulillah mai daraja gwamna ko da ya an so ko da aka bashi waɗannan kuɗi gwamnatin jihar zamfara tana ɗaya daga cikin gwamnatocin da suka yi ƙoƙarin biyan albashi a kan kari a cikin wannan jiha haka wa'annan kuɗi kuma bai kashe su ba sai tare da umarnin majalisa na cewa ga abubuwan da ake so a yi na raya ƙasa tare da su da sa hannunsu mhm. wannan yana na rubuce hukuma hukuma ah, kana magana kana kana kana kana magana wannan kuɗi na biliyan ɗaya da aka ce an karɓo daga central bank daga babban bankin najeriya ko wayannan kuɗaɗe ba su ma shigo cikin aljihun jihar zamfara ba to okay kana magana wancan biliyan goma sha ɗaya na gwamnatin tarayya kenan wayannan kuɗaɗe da aka bayar don biyan albashi. To, eh, Sanata Sa'idu, me za ka ce kan wannan bashin na farko da wannan batun kuɗin na farko? To, a gaishe ku. To, a shiri mai zuwa Allah ya kai mu ba wai kawai za mu tsaya ne kan batun bashin kuɗin karfafa ayyukan ko kuma harkokin noma a wannan jiha ta Zamfara ba. Za mu ci gaba ne da bin dalla-dalla jerin gwanon dukkan laifuffukan da su 'yan majalisa suka tsarawa akan shi gwamna din. kuma mu bayo shi mu karabin nasa damar ya kare shi mai gidan nashi a yanzu kan muna godiya ga su bakin nabu sanata sa'idu muhammad dan sadau da kuma shi alhaji sani gwamna da kuma musamman da murtala farukun nan da wakilin muke kenan da ya taimaka muka hada shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to gaishe ka yanzu kuma ga ladan ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice tawagar amurka 'yan ninkaya da ke kasar brazil domin halartar gasar wasanni na olympic sun taka rawar gani a gasar ninkayar da aka gudanar jiya litini domin ko sun samu lamban yabo ta gol a gasar ninkaya wanda ake yi da kirji da kuma wanda ake yi da baya da baya Ryan Murphy dan shekaru 21 da haihuwa shine ya nasara a gasar gudun mita 100 na maza wanda ake yi da baya da baya domin ko ya kai ganga ne a cikin dakika 51.97 wannan shine sabon bajintar da aka samu na wannan gasar wanda ya zarta wanda aka yi kafin wanda aka samu ya kai ganga cikin daƙiƙa 51.94 masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a ƙasar sudan ta kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ya kamata su gaggauta ganin sun ɗauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da ƙungiyar raya yankin gabashin afirka ta cimma a ranar juma'a domin ganin an samu zaman lafiya a ɗaukacin ƙasar. suka ce tilas ne gwamnatin ta kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan da take bukata domin gudanar da ayyukanta domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana a kasar ta sudan ta kudu ɗaya ga cikin ire-iren waɗannan mutanen da suke wannan kiran ko sun haɗa da farfesa jacob cole wanda yake shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin kasar wato juba kwamitin yaƙi da cin zarafi da ƙuntatawa na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa matuƙa gaya a kan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu 'yan ƙasar burundi suna huskantar kwaci lasisinsu a gudanar da aikinsu na lauya domin kawai sun baiwa kwamitin wasu bayanai a cikin wata sanarwar da kwamitin ya fitar jiya litinin ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta burundi da ta bada tabbacin cewa ba wani lauya da zai huskanci hukuma domin kawai ya baiwa kwamitin haɗin kan da yake bukata kwamitin ya ce lauyoyin da wannan abu ya shafa ko sun haɗa da amnel niyongere lambert nigarura jordan bashir hargitse sai vital inshimirimana To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan Ibrahim ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr cd da abokin aikinsa mr salaman da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato malam zubair dan mutan sudan ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin